daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 duk a matsakaicin zango. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sannan sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM da ma da dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan za ku iya samun ma ko yaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau laraba 26 ga watan yulin shekarar 2017 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ladan ibrahim ayawa muke farcikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan a agogon ghana mu kuma karfe ɗayan dare kenan a nan washington dc ga kanin labaran duniya yan kwanaki da bayyana cewa sanata john mccain na da sankaran kwakwalwa kwaram jiya sai gashi ya bayyana zauren majalisa kuma ya kada kuri'a kasar isra'ila ta janye daga fitowi na fiton da take yi da falasdinawa cikin fushi shugaba donald trump ya ci gaba da amfani da hanyar sadarwar twitter domin caccakan waɗanda yake kallo a matsayin abokan gabarsa. To bayan da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin yiwuwar samun matsalar karancin abinci a ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi. wacce ke iya shafar wace wato ke iya safar sama da mutane miliyan biyar musamman ma 'yan gudun hijira ko waɗanne matakai hukumomin najeriya ke ɗauka domin tunkarar wannan matsala za a bada haki da mai da sauran kayan abinci dai wanda an daina kun layi domin karɓar abinci saboda wasace sace da ake kafa kuɗi kwanakin sannan hukumomin najeriya sun yi alkawarin hukunta duk wanda aka samu da hannu a harin karamar hukumar kajuru da ke jihar kaduna wanda ya salwantar da rayuka da dukiyoyi da dama za a ɗau matakai wanda aka samu hannunsa za a hukunta shi saboda haka mutane su yi haƙuri kada mutane su ce za su ɗau fansa ana son a zauna lafiya za ku ji dukkan waɗannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su da kuma shirin dimokuraɗiyya na sahaba imam aliyu amma fa duka sai kun sha labaran duniya Masu are Assalamu alaikum. 'Yan kwanaki bayan an bayyana cewa Sanata John McCain yana fama da sankaran kwakwalwa jiya talata, Sanatan ya bayyana zauren majalisar domin jefa kuri'arsa a kan muharar da ake yi game da sake dokar nan ta kiwon lafiya wadda aka samar zamanin mulkin shugaba Barack Obama kwaskwarima. Duk da kura'an da shi McCain din ya jefa, kuri'a ta zo daidai wa daida wato da masu waɗanda ba sa so. To amma sai dai kuma a bisa tsari mataimakin shugaban ƙasa ya jefa kura'an ƙarshe. wadda ita ce ta ba daman yin muhawara game da wannan dokar domin idan da ba haka ba to ba shakka da kudurin ya faɗi warwas wannan kuma da yana nufin ita dokar ta shugaba barack obama wadda ake kira obama ke a da turanci da ta ci gaba da zama ba tare da an canza ta ba jami'ar republican dai tun lokacin yakin neman zaɓe ta yi wa amurkawa alkawarin yin bima wannan dokar kwaskwarima ƙasar isra'ila ta janye daga fito fiton da take yi da falasɗina a babban birnin kudus game da rikicin wurin ibadar musulmai da yahudawa sai dai falasɗina sun ce cire wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin a masallacin al'aqsa ba iyakarta ba kenan a jiya talata isra'ila ta janye wannan na'urar binciken amma kuma ta samar da wasu kamarorin ɗaukar hoto a wannan wurin hamma da ƙarin wasu matakan tsaro sai dai hakan bai sa falasɗina barin zanga-zangar da suke yi a harabar ba shi dai wannan abun ɗaukar hoto da yahudawa suka sanya a wurin ibadan nasu sun makala shi ne bayan da wani balarabe ya harbe wasu 'yan sandan isra'ila su biyu cikin wani cikin makonni biyun da suka gabata wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin ta harzuka falasɗinawa abin da yasa suke sukan lamirin isra'i wato isra'ilawa da cewa suna take musu su na ibada kuma suka bayyana wannan da wani yunkurin karɓe musu wajen ibadarsu wanda shine mafi tsarki na uku musulman da yi sun ƙi su gita inda wannan na'urar bincike take maimakon haka sai suka gudanar da sallarsu a kan babban titin da ke wurin sabon takunkumin da aka kakaba wa kasar rasha domin hukunta ta akan kutsen da ake tuhumar ta a zaben da aka yi a amurka a shekarar ta gabata yanzu haka ita ma majalisar wakilai ta samar da wani kuduri da zai kara faɗa binciken kwakwaf da zai sa zai hana shugaba donald trump ya sassauta waɗannan matakan wannan sabon kudurin da aka rubuta shi a matsayin doka sama da wata daya bayan jami'in biyu sun cin matsaya a siyasance duk da yake ya dauki lokaci amma kuma sai dai ya samu cikakken goyon baya domin koko da aka jefa kuri'a an samu 97 ne da biyu a cikin kalaman sa ɗaya daga cikin 'yan majalisar shugaban kwamitin harkokin waje kuma ɗan jam'iyyar democrat elliot engel ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa idan tom na son yi wasansa na gwam to ya yi can da wanda yake gani shine na hannun damansa. sa amma mu sai mun hukunta shi wato yana nufin vladimir putin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc cikin fushi shugaba donald trump na amurka ya ci gaba da amfani da hanyar sadarwar nan da ya saba amfani da ita wato twitter domin caccakar waɗanda yake kallo a matsayin makiyansa wannan karan hadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartarwarsa wato a tunu janar na amurka matakin da ya janyo suka daga shugabannin jam'iyyar republican da kuma kafofin yaɗa labarin masu ra'ayin riƙau waɗanda galibi suke goyon bayan shugaban kwana ɗaya bayan da shugaba trump ya bayyana a tunu janar ɗin a matsayin wanda ba shi da wani ƙarfin gwiwa a gare shi sakonnin da shugaban ya sa a dandalin twitter ko tantama babu suna nuni da cewa yana son sashen ya murabus ne yau da sama da wata guda kenan trump yake ta nanata rashin wato haƙurinsa kan yadda ake samun tafiyar hawainiya game da binciken da ake yi amma kuma kusan kullum batun alaƙa kafin ɗinsa da ƙasar rasha shine labarin da ke fitowa a shafukan jaridu wannan saƙon nasa na twitter na wannan karan ga bisa dukkan alamu ya ɗauki sabon salo domin ya ƙudura aniyar ganin sai ya kunyatar da jeff sessions wanda shine ministan shari'arsa. bayan shekaru goma sha biyar da aka kwashe ana tattaunawa da kasashen da ke cikin kungiyar nan na kudancin kasashen asiya wato asian da china ana sa ran su amince da dokokin nan da zai zame <clears throat> ya aminta da shi da zai kara kawo fahimtar juna tsakanin kasashen amma ba abin da zai wargaza su ba game da batun tekun kudancin china shi dai wannan yarjejeniya ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen na kungiyar su sa hannu a taron sati guda da kasar philippines ke daukan ɗawainiyarsa wadda ita ce ke rike da shugabancin kungiyar a ranar biyu ga watan agusta ne idan allah ya kai mu za a fara wannan taron yayin da 'yan kasar venezuela ke shirin shiga yajin aiki yau laraba shugaban kungiyar kasashen yankin da ake cewa oas a takaice sun gana jiya talata da tsohon mai gabatar da kara na kotun manyan laifuka na kasa da kasa akan yiwuwar a tuhumi mahukuntar ƙasar ta venezuela akan take haƙƙin bil'adama sakatare na kungiyar oas general louis almagro ya faɗa a wajen taron manema labarai a jiya talata cewa lauya louis moreno ocampo zai taimaka wa kungiyar ya wato ya gani ko mahukuntan ƙasar ta venezuela sun aikata ayyukan asha musamman akan abin da ke da nasaba da cin zarafin bil adama wanda ya cancanci kotun ta ƙasa da ƙasa wato ta icc ta gudanar da bincike a kansa moreno ocampo ya ce za a ji bahasi daga sassan biyu daga waɗanda ake tuhuma akan take haƙƙin bil'adama da kuma ɓangaren gwamnatin labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin yiwuwar samun matsalar karancin abinci da za ta haifar da matsalar yunwa a kasashen da ke yankin tafkin chadi wacce ka iya shafar sama da mutane miliyan biyar musamman ma 'yan gudun hijira ko waɗanne matakai hukumar najeriya wacce ke da ɗimbin 'yan gudun hijira suke ɗauka domin tunkarar wannan matsala ga wakilinmu hassan maina kane da ƙarin bayani hadimin mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim ya ce ofishin na Farfesa Oshin Banjo na ɗaukar mataki kamar yadda aka sani ko a kwanakin baya ya yi tattaki inda ya ce mai duk da kansa ya kaddamar da ba da abinci wanda ya kawo sabon tsari cewa kowa ɗan kuɗi hijira yana gidansa za a kai masa abinci za a amfani da tiket na abinci za a ba da haki da mai da sauran kayan abinci dai wanda an daina bin layi domin karɓar abinci saboda sace-sace da ake kafa a kwanakin. a gefe ɗaya Hukumar 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway cikin wani kididdiga da ta fitar jiya Litinin ta ce a dududu kimanin mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyu ne da tarzomar Boko Haram ta ɗaiɗaita ke fuskantar barazanar yunwa. Babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi, Manjo General Leo Erabo ya nuna damuwa da irin wannan alƙaluma masu ban mamaki a ƙasashen Turawa ke bayarwa kan Najeriya. I'm a bit skeptical in referring to data that concerns us. It's like you know, someone telling me about my children, my wife and my children. Ina ɗan ɗarɗar da irin waɗannan alƙaluman ta yadda wani bako zai zo gidanka yana gaya maka abin da kake bukata ko abin da ya kamata kai wa yaranka da matarka. Kaga kenan akwai matsala. Ya kamata hukumomin gwamnatin Najeriya su yi aikin samar da irin waɗannan alƙaluman. Misalin wake buƙatar abinci, wake buƙatar magani, amma in ka dogara ga jami'an ƙasashen waje su gaya ma mutane nawa ke buƙatar abinci ko sutura, sannan nawa ake so a a tsugunar da su a sansanonin 'yan gudun hijira kaga kenan akwai babbar matsala. Kwararren dan jarida Baba Yola Muhammadu Tango ya nuna damuwa irin maɗuɗin kuɗin da ƙungiyoyin kasashen agaji na jin kai da ke kasashen waje ke cewar suna bukata don kashewa Najeriya. kowa ya sani a kan cewa za ka ga ido za su zo gari kama gida miliyon biyar da jirgi miliyon ashirin wani miliyon goma sha da so akasari za ka samu 85% na kudaden da suka ce sun kawo ma hadisi ana amfani da shi a bin cost to kaman kashi goma sha biyar bisa ɗari ne yake zuwa masu aiki. To ko gwamnatin ta san da haka in kuma ta sani me take yi a kai tambayar kenan da na yi wa hadimin mukaddashin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim. Eh to ka san kamar ita gwamnati tana da abin da ake cewa ta akan abin da ba naka ba tunda wannan kungiyoyi na sa kai gwamnati kaga ba za ta shiga ta ruwa da tsaki akan abin da ba fannin ta ba. Hassan mai kai Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bayan hare-hare da jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya ta ta fama da su daga mayakan Boko Haram. Gwamnatin jihar ta fara aikin nan na gina katanga a yankin da mayakan na Boko Haram ke yawan kutsawa ta cikinsa domin kai hari. Lamarin da ya sa ya wato kungiyar malaman jami'ar suka taɓa barazanar ƙin buɗe makarantar. daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu haka ne da ya sa na tambayi kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri na jihar borno alhaji adamu lawan game da dalilan su na soma gina wannan ganuwa ganin cewa jami'ar mallakar gwamnatin tarayya ne ga kuma abin da ke cewa borno sai gamman ta riga ta yi alkawarin gina wannan ganuwar zuwa kuma wannan ganuwa za ta kama kamar kilomita guda goma da digo takwas da yake kai da za a gina a yanzu dai abin da aka fara a riga an ba da bulo guda dubu mun bayar da siminti kuma mota guda uku siminti a kai da ya kama dubu ɗaya da ɗari takwas kenan kuma riga an ba da miliyan ashirin an ba mu don su bari mu fara wannan aikin kaga yadda dai yanzu ake ciki an fara aikin in allah da cikin sati guda biyu uku za mu iya mu kilomita ɗaya mu gina kuma a cikin watanni biyu insha allah za mu iya mu karasa sanda gini insha Allah kana gani wannan adadin kudin da aka kebe zai kammala gina wannan ba zai yi ba amma dai an fara kenan insha Allah shi mai girma gwamna ya alkawari Kana sa ya cewa kafin yara su koma makaranta an gama wannan gini ita jami'ar maiduguri ita ce da ke da wannan wuri kamar ta sa muku hannu wajen cigaba da wannan aiki ko kuma kuka kuke aikin a yanzu a sosai kuwa su ma sun sa nasa hannun da nasa taimakon amma abu na namu ne hakkinmu ne ba ba za mu ce za mu bar jami'ar ba amma mu ne kafin ita federal government ta zo ta yi wani aiki shine shi mai girma gwamna ya alkawarin ya zo ya fara wannan aikin kamar zo sa amma yanzu haka su suke da wasu abubuwan da ya kamata mu ga aikin ya tafi daidai mun haɗa kai da su ne muke yi amma yanzu dai sitar gama ne ta bada kayan aiki su kuma suna nan suna supervising ne suna bada suna su gudumawar hakkin mu ne mu ga mun yi protector na rayuwar mutane especially ɗaliban ɗaliban makaranta masu zuwa daga ko'ina a kasan in ba mu tashi mun yi ba waye zai zai mana in muka ce bari bari mu jira ita abin tarayya gwamnatin tarayya ta zo ta yi ba ta yi da ba kuma muna da haƙƙi a zama na na state government a zo a shi yasa shi gwamna ya ce to ya kamata mu zo mu ga cewa mun yi wannan aikin saboda yara iyayen yara da suke wasu wurare da ba san me yake faruwa nan ba su samu daman su aiko da yaran su su yi karatu a nan don ba za mu so mu ga cewa ita wannan jami'ar guda ɗaya da muke da ita a nan a yanzu haka ga cewa an rufe ta ba a karatu ba rashin wannan ganuwa dai ita ce babban matsalar da ke fuskantar jami'ar maiduguri a yanzu hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To daga batun ilimi sai kuma na wata ziyara domin yin jaje da tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a jihar Kaduna da hukumomin Najeriya suka kai. Inda minista harkokin cikin gida Laftanar Janar Abdulrahman Dambazo mai ritaya ya ce za a hukunta duk wanda aka samu da hannu a harin da aka kai karamar hukumar Kajure da ke jihar Kaduna tare da kira ga mutane da su guji ɗaukan doka a hannunsu. Kamar da za ku ji a rahoton Isa Lawal Ikra wanda ya fara da kalaman ministan cikin gidan. To mun zo wannan gari saboda abubuwan da suka faru kwanaki kaɗan da suka wuce wanda ya shafi eh, rashin rayuka na jama'a da kuma ɓannata da dukiya saboda haka mun zo a jajantawa jama'a gwamnati tana sane da abin da aka yi kuma za a ɗau matakai wanda aka samu hannunsa za a hukunta shi saboda haka mutane su haƙuri kada mutane su ce za su ɗaukansa ana son a zauna lafiya. To kome gwamna Malam Nasiru Ahmad ‘yan in jihar Kaduna zai ce game da abin da ya faru a karamar hukumar ta Kajuru? Kamar yadda aka sani shekaran jiya muna tare da shugaban ƙasa, Janar Muhammadu Buhari kuma bai ji daɗi karanta cewa an kashe mutane da yawa an ɓarnar dukiya a ƙasar Kajuru ba. Ya ce a yi musu ta'aziyya a ba da haƙuri kuma a roƙe su a ci gaba da zama lafiya tsakanin al'umma na biyu mun zo mu gwamnatin jiha mu sake jaddada musu rashin jin daɗin abin da ya faru kuma mu musu ta'aziyya mu ba da haƙuri sannan na uku mu roƙi kowa da kowa kada mutum ya ce zai ɗauki doka a hannun shi waɗanda suka yi wannan abu allah ya da za a kama su za a kawo su gaban eh, alƙalai a hukunta su Alhaji Ardo Amadu na cikin waɗanda suka halarci wurin wannan ziyara kuma ya yi ƙarin haske game da halin da ake ciki yanzu. Maganan barna an riga an yi barna. su suka yi wanda muka ji daɗin su sun ce duka wani mai laifi wadda aka san mai laifi za a kama shi a hakunta shi. To in dai an yi haka kamar yadda aka faɗi gaskiya za mu yi farin ciki da wannan abu ƙwarai da gaske. yanzu mun gane gawan mutum tamanin da shida wanda muka gane wadda dai yanzu wannan babu wa'anda mutane baceccu wadda suka bata ba za mu iya sanin yawansu ba amma wannan ko yanzu in kuna son list zan ba ku list mutanen da muka tabbatar mun musu jana'iza saboda haka maganan shanu nan ma ba za mu iya gane iya yawan shanakin yanzu da suke dauji ba ana nan kuma ana ba mu 'yan sanda da sojoji muna shiga dauji muna kakulo su an dai samu wani hari ne da ya sanadin salwantar rayuka da kuma dukiyoyi a karamar hukumar kajuru a ranar goma sha bakwai ga wannan watan da muke ciki duk da ke cewa karamar hukumar kajurin a baya ba ta cikin kana hukumomin da ake yawan samun rikici isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani yanzu agogo a nan na cewa karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti 17 a nan birnin washington dc kenan kuma kuna tare ne da sashen hausa na amurka a birnin washington dc ga shirin demokuraɗiyya demokuraɗiyya a yau. Me yasa gwamnatin jihar Yobe ta sa aka kama Bulama Lamba wani mai sharhi a intanet? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Rahotanni daga jihar Yobe suna zargin wai gwamnatin Ibrahim Gaidam ta ba da umarnin jami'an tsaro su kama wani ma'aikacin Bulama Lamba kuma wai har ta dakatar da albashinsa. yanzu haka yana kulle bayan da 'yan sanda suka gabatar da shi gaban kotu. Laifinsa shi ne ya soki lambar yabo da aka bai wa gwamna Ibrahim Gaidam a zaman wadda ya zarce takwarorinsa wajen kulawa da 'yan fansho. Dalilin bulama bisa abin da muka ji, gwamnatin jihar ta kasa biyan kuɗin fanshon kawunsa wadda Allah ya yi rasuwa. Saboda haka yake ta babar ko wannan karramawar da aka yi wa gwamnan ta cancanta a rubuce-rubuce da yi a Facebook. To, ko wannan ya kai dalili da zai sa gwamnati ta ɗauki matakai ko matakin da ake zargi ta ɗauka a kansa sai Allah, saboda mun kasa samun martaninta. An ji ba kaɗan za ku ji abin da lauya zai faɗa kan haka, kamun nan ga ƙarin bayani da Hassan Mai na kaina ya aiko mana. Sunana Ibula bai na zama yaya ne a gare mu. kuma da gaske ne me ya faru? Eh, an kama shi, an kai shi kotu da cewa ya yi zagon kasa a gwamnati a rubutu a facebook me rubuta a facebook an ba wa wata gwamna wai gwamna da ya ba da kanshi a jihar a jihar a najeriya gaba ki daya waye wani rubutu jami'an gwamnati na suka rubuta. Yawa to kuma shi bala malam da ya karanta rubutun shi kuma sai rubuta ne. Sai ba da ansa cewa ba a biyan pension daidai a yuzi. In har ana biya na jiha an biya da na state ba a lokacin gamman gashi. Akwai kan mu marigayi Ahmed Lawan ya mutu yau shekara kusan shida har yau ba a biya kuku ba shi ba kuma irin su irin suna da yawa. To yanzu yana yana shi din. Suleiman kenan kanin Bula Malamba da rundunar 'yan sandan jihar Yobe ta kamo bayan wani sharhi da ya rubuta a kafar Facebook wanda aka ce bai wa gwamnatin jihar Yobe daɗi ba. Na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar Yobe Abdulmalik Sumonu ko takamaime menene abin da ake zargin Bula Malamba da shi? Ya ce ana tuhumarsa ne a ƙarƙashin dokar laifuka na yanar gizo sashi na 24 da sashi na 25 dokar shekaru shekara ta 2015 kuma a halin yanzu gwamnatin jihar Yobe ma ta karbi batun daga hannunmu. duba da yadda matun farko ake zargin gwamnatin jihar Yobe da shirya kitimin murar da ta kai aka kama Bula Malamba na nemi martanin da gwamnatin za ta mayar kwamishinan labarai na jihar Mala Musti ya ce zai bincika batun kuma zai neme ni daga bisani kawo ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto kuma bai neme ni ba na tambayi masanin harkokin shari'a Hassan Liman shin laifi ne dan ƙasa ko da ma'aikacin gwamnati ne ya soki lamirin gwamna ko gwamnati da yake aiki a ƙarƙashinta za a yi magana wani irin 'yanci ne da ɗan Najeriya wanda ya haɗa har da ma'aikacin gwamnati. Kowane ma'aikacin gwamnati ko kuma ɗan Najeriya a ƙarƙashin kashi na talatin da tara ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya yana da dama ya faɗi ra'ayi na kansa ko ya faɗi abin da ya ga ya dace wanda ba wanda zai masa wani kangi kan ya takura masa in yana ba da ainihin ra'ayinsa da ya ga ya kamata bisa abin da ya dame shi ko abin da ya shafi harkar kasa da sauransu wato abin da ake ce freedom of expression kenan ra'ayi na bayyana abin da ke zuciya dan adam dan najeriya ko ma'aikaci wanne hada hada ma'aikacin gwamnati menene kashi na ashirin da hudu da kashi na ashirin da biyar da dokokin amfani da intanet suke magana a kai to har sabo wa'annan dokokin sun ba da dama ne 'yan ƙasa ba lallai ma sai a Najeriya ko ina su bayyana ra'ayinsu. Amma kuma za mu ɗauko wannan dokokin mu haɗa shi musamman kamar da na yi bayani da kashi na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya. Duk wani ɗan adam yana da dama ya bayyana ra'ayinsa. Amma kuma gun bayyana ra'ayin nasa ya tabbatar ba zai yi wani abin da zai saɓa wa doka ko zai karya doka ba. Aja san menene laifi idan misali an baiwa gwamnan jihar Yobe lambar yabo sannan wani wadda yake da ra'ayi saɓani haka fito ce a shi bai goyi bayan wannan lambar yabo saboda yana da ɗan uwa tun kafin ya mutu har mutuwansa suna neman fanshonsa kuma ba a biya ba ta ya za a ce gwamnan nan yana mutunta yan fansho tun da ni ina da ɗan uwa wadda ba a biya shi hakkinsa ba menene laifi a faɗin haka. To Aji Sabu har yanzu jama'a masu saurara shine har yanzu za mu koma ƙarƙashin kashi na talatin da tara ƙaramin kashi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin najeriya inda aka ba duk wani ɗan adam dama musamman a najeriya mutum ya faɗi ra'ayin bakinsa da abin da yake ji ya kamata ya mace shi to abin tambaya kamar yadda aka yi magana shin abin da shi wannan bula matsin yayi ya yi karo da kashi na talatin da tara karamin kashi na ɗaya na dokan tsarin mulkin najeriya amsan a nan shine sai an duba a ga shin abin da ya faɗin nan ya saba ma wani doka ko kuma a yin maganarsa ɗin ya yi wani magana ne da ya ɓata ma gwamnan suna ko ya karya wata doka domin wannan kashi na talatin da tara ta ba mutum dama ya yi bayani ko ya bayyana ra'ayinsa zai yi ne ba tare da ya yi abin da ya saba wa doka ba. To jasan tambayar da nake maka ita ce idan ya tabbata cewa abin da Bulama ya faɗa shi ne cewa shi wannan lambar yabo da aka baiwa gwamna ga idan shi bai yana ganin gwamnan bai cancanci wannan lambar yabo ba ko kuma yana da ja kan wannan eh, eh, ɗaukaka da aka yi wa gwamna saboda shi yana da wani nasa wadda ha yanzu yana neman hakkinsa ba a bashi ba menene laifin faɗin haka a doka eh, to hali sabu shi ne bayani na faɗi mutum ne ya yi bayani ra'ayinsa an ce ga gwamna an yi masa baci nan ban yabo amma kuma ga wasu abubuwa wanda ya kamata yi musamman ya ce ai ga ɗan uwana ma ana kun ba shi nan ban yabo amma kuma ga ɗan uwana har ya mutu ma ba ba shi hakkinsa ba to a nan in za a ɗauki kashi na talatin da tara na tsarin mulkin najeriya za a ce shi bulama ya faɗi ra'ayinsa ne kaɗai domin aka duba cikin maganar tsantsansa shin akwai wani ɓaci da ya wa gwamnan cikin jawabinsa a nan za a ajiye bayani ne a ƙasa a gaban masu bayani gaba ɗaya musamman shin a tantance shi me ya ɓacin sa in babu cikakken shaida cewa ya masa wani ɓatanci to bayan da za a ce ya aikata laifi a ƙarƙashin kashi na ɗari uku da da ɗaya na dokar laifuffuka na eh, tsarin penal code kenan Najeriya wato za a ce ya ɓata wa gwamna suna. Hajji Hassan zan maka tambaya ta siyasa ko kuma a matsayinka da ɗan Najeriya. Shin ba ka ganin amfani da ƙarfin 'yan sanda ko amfani da ƙarfin iko wajen hukunta marasa ƙarfi irin wannan yana daga cikin abin da ke tauye martabar jami'an 'yan sanda a idanun 'yan ƙasa? To, Hajji Sabo, a kan gaskiya wannan amsan ko da ka ce ta hanyar siyasa zan amsa shi ta hanyar fannin shari'a. Domin duk lokacin da masu aiki da doka, musamman jami'an 'yan sanda, suka yi aiki ba tare da bin tsarin mulki ko dokan da ta kafa su ba, wato doka ta 'yan sanda ke na Police Act. ko kuma yin amfani da tabbaci cewa wanda aka yi aka kira aka kawo musu karar shi ya aikata wani laifi ba to anan sun yi son kai sun yi son zuciya wanda shi kansa shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake mai da ba ƙasa baya ya jawo irin tana da bai kamata a ƙasa ba duk abin da za a yi shi bisa da doka a bi tsarin mulki a bi dokoki da aka kafa amma in aka yi abin da ya saba wa doka to wannan shi ma yana kawo ma 'yan sannan koma baya ya bata musu suna ya sa ba za a ɗauke su ma da daraja ko da mutunci ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Hassan Maina kaina da lauya Hassan Liman da kuma Cibahiro dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. kafin mu karkare shirin baki daya ga ladan ibrahim a yau da labarai a takaice yan kwanaki bayan an bayyana cewa sanata john mccain yana da sankaran kwakwalwa jiya talata sanatan ya bayyana zauren majalisar domin jefa kuri'arsa akan muhawarar da ake yi game da sake dokan nan ta kiwon lafiya wadda aka samar zamanin mulkin shugaba barack obama kwaskwarima duk da kuri'ar da shi maken din ya jefa kuri'a ta zo daidai wadaida wato masu da kuma waɗanda ba so an samu adadi daidai ƙasar isra'ila ta janye daga fitan na fito da take yi da falastinawa a babban birnin kudus game da rikicin wurin ibadar musulmai da yahudawa sai dai falastinawa sun ce cire wannan na'urar binciken kwakwab ɗin a masallacin al'aƙasa ba iyakar ta kenan ba yanzu haka a jiya talata isra'ila ta janye wannan na'urar binciken amma kuma ta samar da wasu kamarorin ɗaukar hoto a wannan wurin har ma da karin wasu matakan tsaro sabon takunkumin da aka kakaba a ƙasar rasha domin hukunta ta akan kutsen da ake tumar ta yi a zaben da aka yi na amurka a shekarar ta gabata yanzu haka ita ma majalisar wakilai ta samar da wani ƙuduri da zai ƙara faɗa binciken kwakwaf da zai hana shugaba donald trump ya sassauta waɗannan matakan wannan sabon ƙudurin da aka rubuta shi a matsayin doka sama da wata ɗaya bayan jam'iyyun sun cimma matsaya a siyasance cikin fushi to sai mu ci a gaida kai lada masu haro baki da abin da aka kenan yin sauwaka a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi zamu zo muku da wasu sabbin rahotanni idan Allah ya yarda yanzu a madadin shi ladan ibrahim a yawon da ya tana ni gabatarwa da kuma cewa bahiro diodene da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu jimmy da ya haɗa mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu.